gaya masa magana mai laushi mai daɗi ana son magana respect ka gaya ma mai wa'azi ana so ya gaya ma mutanen duniya wa'azi da respect kar wa'azi da gauɗi da gausi wato da zagi da cin mutuncin mutane kana so mutane su saurari wa'azinka kana zagin su ya za su yi su saurari wa'azinka kana so ka gaya musu saƙon Allah ya za su saurari saƙon Allah kana wa'azi kana zagi kana cutar da su kana faɗa musu muna nan magana su zauna gaban ka bai yiwa haka babu nau'in ba nau'in masu wa'azi bane nau'in masu wa'azi a Qur'ani suratul Yusuf karshe karshe ad'u zaka kira mutane ila Allah ka ce hadhihi sabili ad'u ila Allah wannan hanya ta ce in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana kiran mutane ne ana basiratin ana kiran mutane ne a bisa hujja ana wa man da dukkan malamin da ya biyo sunnan manzon Allah haka zai kira mutane da alqur'ani da hadisan manzon Allah babu zagi babu cin mutane ba cin mutunci kuma babu canja kalmomin Allah da hadisan manzon Allah subhanallah ban zama mai hada wani da Allah ba wajen bautan gunki udu ila sabili rabbika bil hikmati wa'azi din nan ana kiran mutane ne yadda ya dace da hikima wal mau'izatil hasana wato da wa'azi wata ta kasance mai kyawu wajadilhum billati hiya hasan in za ka yi muqabala da mutane ka yi jayayya wato ta yadda ya dace yadda shari'a ya karanta rabbaka huwa alamu man dalla sabili ubangiji ya fi kowa sani wanda ya bata inji Allah wa huwa alamu bil muhtadi Allah ya fi kowa sani wanda ya zama shiryayye inji Allah qula lahu kace ma wato ku ce ma fir'auna qawlan layyina ya gaya muku wato ku faɗa ma fir'auna magana mai laushi inji Allah la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha wa'azin da za ku gaya masa ku gaya masa magana la'allahu yatadhakkar wato zai tuna ya daina cewa sai shi ba Allah Allah ba aure ka sha ko zai ji tsoron Allah ya gane cewa akwai Allah da ya halicci duniya ya halicce shi